Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 minti 45 daga nan ya mai Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau talata 17 ga watan Ut na 2021. A cikin shirin za ku ji cewa hare-haren masu ɗauke da makamai sun karkata kan kauyuka na gundumar Bani Bangu a 'yan makonnin nan. Muna ɗauke da sharhin shugaban majalisar makiyaya na arewacin jihar Tilibiri. ana fuskantar rashin sauyin farashin wasu kayayyakin abinci a kasuwannin nijar in shi wani rahoton ma'aikatar sima a rahoton musamman na wannan shiri za mu je kyauta inda masan yankin suka kafa kungiya domin sarrafa abinci da kuma gudanar da kiwo tun wasu makonni aka yi la'akari da karkatar sojoji da yawan kashe-kashe a cikin farar hula a yankunan gundumar bani bango jihar talibiri wani al'amari na wakana ne sanadiyar rashin kwarewar hukumomi da kuma rashin yarda tsakanin al'ummomi a cewar shugaban majalisar makiyaya na arewacin jihar Tilibiri Bubakar Gello a santawar shi da Muktar Hamadu. Abin da ya kamata a gane ba duka gunduma ba ni bangu ce ba abin ya shafa, saboda akwai garuruwan da ke cikin gundumar ba ni bangu da ba a taba kai ma hari ba. Garuruwa ne ake zaba kuma kullum su ne ake kaiwa hari ko kuma 'yan garin. Don mi kullum garuruwan da mutanen garin. Wannan ita ce ayar tambayar. Ni a gani na akwai waɗanda suke gaban abin kuma ya kamata a samar da hanyar tsare wannan al'amari. Shaman tsaro suna matukar ƙoƙarinsu. Babban Babbar matsalar shine hukumomi na bariki ba sa aikin su kuma ya kamata su yi murabus. Wannan matsalar gwamnati ce ya kamata ta gyara shi kuma abu ne mai sauki wajen gyara shi kawai idan suka maido da yarda tsakanin al'umma. A wata sanarwar da aka bayyana jiya a Yamai, ma'aikatar ministan kiwon lafiyar al'umma ta Nijar ta tabbatar da bullar cutar kolera a sabbin jihohi uku waɗanda su ne yamai tawa da tilibiri wato bayan jihohin zandar maraɗi da doso a ranar sha biyar ga watan utuna na 2021 ta hakan jihohi shida cikin takwas na nijar wato da ta kumsa suna fama da wannan cuta saboda haka ma'aikatar ministan kiwon lafiya wato ke ja hankalin al'ummomi na su karfafa matakan tsafta a ina kuma a kowane hali. kawo ranar shida ga watan watan 2021 ambaliyar ruwa a nishar ta yi sanadiyar mutuwar mutane 57 inda 34 daga cikinsu sun rasu ne a sakamakon rugujewar gidaje 25 kuma a sakamakon nutsewarsu a cikin ruwa kusan mutane 64 na iyalai 7,164 ne lamarin ya shafa a cewar ma'aikatar da ke kula da baiwa al'umma kariya sannan kuma mutane 53 sun ji rauni gidaje 5,224 da kuma wato da kuma da dakuna wato 264 sun ruguje yayin da ruwan ya tafi da akalla dabbobi 1,000 wannan ambaliya ta taba yankuna eh, da kananan hukumomi wato 67 gundumomi 29 da kuma angwanni da ƙauyuka 262 ma'aikatar bayar da labarin farashin cimaka a kasuwannin niger sima ta bayyana rahotonta na mako-mako a ranar 14 ga watan ut rahoton ya nuna cewa a kasuwanni da ma'aikatar ta zagaya farashin cimaka kamar masara bai sauya ba duk da matakin haramta fitar da cimakar da kasashen benin da burkina faso suka yi zuwa niger ga karin bayani a fasarar rahoton rahilatu sumana A halin yanzu matsakaicin farashi cikin ƙasa na buhun masara mai nauyin kilo 100 ya tsaya a kimanin jika 28 da dala 60 a cewar ma'aikatar bada labarin farashin cimaka sima. A tsawon makon da ya gabata farashin buhun masara sun bambanta zuwa jika 23 a kasuwar Ingal yankin Agadez a jika 40 a kasuwar Murya yankin Zandar. A Yamai buhun masara mai nauyin kilo 100 ana samun shi a jika 26 a kasuwar Katako da jika 30 a kasuwannin haro banda da wadata duk da matakin hana shigo da wannan cimaka a Nijar da Benin da Burkina Faso suka ɗauka. Farashin masara har yanzu na daidaita abin da ke nufin ta wani bangare akwai matakan sai da abinci a farashi mai rahusa da kuma ajiyar da 'yan kasuwan Najeriya suka yi. Amma duk da haka Sima ta nuna cewa idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce zuwa daidai wannan lokaci farashin matsakaici na masara ya karu da kashi 26 cikin 100. A gada Mamman Ada, mata 73 na gaya da suka haɗu a ƙarƙashin wata ƙungiya mai suna Kambago Kira Kambara sun ɗauki alƙawalin yin ayyuka tare domin noman gyaɗa lokacin damana. Suna gudanar da wannan aiki ne a kan hili mai faɗin eka goma. Bayan girbi suna sayar da rabin gyaɗar sannan kuma su sarrafa rabi. Hakan kuma na basu damar biyan bukatunsu. A hirarsu ga hirar ta haɗa su da wato Fadal Alu. shekara duka gujiya muka sa in an hudda ta ana kai ta gida a yaji a cige a gyara a sa sakuna an ka sa cikin sako lokaci yayi a hudda ayi mai a saida ana saida sako sako ana mai ana diga dige alhamdulillah an gode ma Allah kiran da gare mu ga masu hannu da shuni su kama muna su taimaka muna a taho a diba a gani a kama muna dan akwai kayan aiki abin sai ya haka jiri kulmo ne daga kowane shekara muna samun na kanmu wanga dai eka goma ne a kama shi tun can wa nan ga duka namu ne da riba nan ne wa'an suke yin sana'a wa'an wasu kuma suna biya ma iyansu makaranta da shi riban na bara da an karaba muna ni cikin shi ma na biya ma ɗana makaranta bana kuma ya samu baki in shi wallahi muna da yawa muna kai mu saba'in da uku saman gonan nan muna da aikin yi muna saye muna saidawa muna sayan kuma dabbobi muna sai zuwa kawaran 31 ga watan jiya na 2021 ilahirin ƙauyukan noma na jihar zandar sun yi shuka a cewar shugaban ma'aikatar noma na jihar ko da yake akwai bambanci kaɗan da shekarar da ta gabata inda kashi 100 cikin 100 na ƙauyukan suka yi shuka a daidai wannan lokaci. Ibrahim Musa, shugaban ma'aikatar noma ta jihar Zandar, ya yi wa Aliketa ƙarin haske. Mun ƙididdige garuruwa dubu uku da ɗari biyar da hudu da suka samu yin shuka kaso tasa'in da tara da ɗigo hamsin da hudu cikin ɗari saɓanin kaso ɗari bisa ɗari na shekarar bara saboda a baran garuruwa dubu uku da ɗari uku da saba'in da takwas ne wa'anda kuma a ranar talatin da ɗaya ga watan yuli dukkansu suka yi shuka a ranar talatin ga watan yuli yankin da ya fi samun malalar ruwa shine na mai zakara cikin gundu gundumar ta Wannan yankin ya lissafa milimeta 386.2 cikin kwanaki 12. Yankin da kadancin zubar ruwa shine na Batte cikin gundumar Belbeji da ya samu milimeta 20 kacal cikin kwanaki uku. Kuma yankuna da dama ne suka fuskanci tsambaran zubar ruwa cewa da shigar fari na kwana biyar zuwa 20 yanayin da ya haddasa dushewar shuka a cikin wasu garuruwa. Gidan Radio Alternative na Zandar da gobara ta rutsa da shi a shekarar 2019 ya fara watsa shirye-shiryensa a yau. Gidan rediyo ne da kungiyar Alternative Espace yin ta kafa domin kawo gudunmawa wajen tarbiyyantar da al'umma kan kishin kasa bunƙasa hakkin ɗan adam da kuma baiwa 'yan ƙasa damar halartar mahaurori na bayanar jama'a. Yahaya masu shugaban wannan gidan rediyo, ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. le mercredi 22 mai 2019 ranar 22 ga watan mayu 2019 wata gobara da ba a san ta ba ta laƙume kayan radio alternative na zandar radiyon ya dakatar da shirye-shiryensa inda ma'aikatan suka kasance a cikin zaman kashe wando ba shakka wannan radiyon yana kawo ƙoƙarinsa wajen wayar da kawuna da kuma baiwa jama'a damar tofa albarkacin bakin su inda a cikin farin ciki ne a yau nake sanar da ku sake buɗe wannan radiyon zan yi amfani da wannan dama na mika godiya ta ga dukkanin abokanin hulɗa da suka yi ruwa da tsaki don ganin cewa wannan radiyo ya dawo yana aiki ga al'ummar Zandar. Makabartar Musulmi ta garin Doso na fama da matsaloli na gaske a cewar wasu mazauna garin. babu katangar da ke killace kabura ko makwantai domin kare su da karnuka masu yawo a banza saboda haka ismail isaka shugaban kulab fara'a na doso ya bayyana bakin cikinsa dangane da haka ya kuma yi kira ga al'ummar doso da ta tsabtace waɗannan wurare a hirar shida na hadiza hassan Dalilin da ya sa muka shirya da wannan aiki dai shine mun lura da hilin kaburra na bukatar gyara. Yau duk wanda ya je zai lura da an samu sauyi saboda can da kaburran ana ganin su buɗe ga kuma ciyawa ta mamaye su. Dole mu musulmi mu ne za mu diba mu ga yadda za mu gyara wannan hili. Don haka ne kungiyar mu ta fara'a muka ɗau alkawalin sa kira ga dukkan musulmin garin su fito su kama mana don gyaran kaburra. kaburan nan karnai da ke shiga suna tone kabura duk da yake akwai mai gadi to amma tsoho ne bai ya iya ganin duk abin da ke shiga ta ko ina kuma ga cunkoson ciyawa don haka ya kamata a samu matashi wanda zai kama mishi fakon wurin wuri ne da ake neman salwantawa ana ma samun yan bata gari da ke shiga ciki bara akwai lokacin da mutane ke shiga su kwashe itacen da ake rufe kaburan su je su saida su cikin gari don haka ya kamata ma a kara ma bangon kewayen haihu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Matan yankin karamar hukumar karkarar kyota a gundumar birnin Gaure sun kafa wata kungiya mai suna Burkina Tare inda suke sarrafa wasu kayan abinci da gudanar da kiwo. Wannan babbar kungiya tana kumshe da kananan kungiyoyi goma sha ɗaya tare da mambobi sama da ɗari biyar. a ayyukan da suke gudanarwa sun ba su damar yaƙi da talauci in ji madam aminu asma'u sakatare janar ta ƙungiyar hirata da barham hasumi Ƙungiyar Burkintare ƙungiya ke da ƙungiyoyi goma sha bakwai sun ka taru, sun ka taru sun ka buɗe shi. Mutane uku da da ishirin biyu ne suke ciki. Da wagan kacin da yanka. Wannan ƙungiyar taku ta Union Burkina Tare bisa wane dalili ne kuka girka ta? wallahi in yau burkintarai saboda mu rage talauci mun ka buɗe shi da kafa ƙungiyar zuwa yanzu wani ci gaba kuka samu a ciki wallahi buɗewar shi zuwa yanzu mun samu ci gaba da yawa da yawa zubin farin uwarmu sai ya da ummul kairu inyes ita ta je wajen wani ƙungiya da ake kira tanadi faruwar miliyon biyu ne an ka kawo domin ciwon dabbobi a yanzu magana da nake muku ma ya kai miliyon goma goma sha hudu da ake bayi mata bashi kowane wata shida zuwa wata shida. to waɗanne matsaloli ne kuka taɓa fuskanta a cikin ayyukanku? Matsalar da da muke gani shine wajen noman rani lokacin da shifkan mu ta hito ba mu saurin samun masu saya da wuri. Kamar yadda ake cewa dai sannu sannu ba ta hana zuwa. List de development ya hito a yanzu da su muke yin aiki. Sun buɗe muna babban mangaza da yake ɗaukan ton ɗari. A yanzu dai wahalar mu ta rage kayan muke ajiye albasa ta ɓaki muna taya mu ajiye shi a cikin magazin sai lokacin aikin da ya yi mu hiddo shi mu saida bayan mun ƙara aikin gantari a yanzu muna ga canza shukokinmu muna sa hatsi da wake da masara da albasa dukansu muna ga shubka su domin a samu a yi amfani da su wani guri kuke da shi nan gaba? Wallahi abin da mun ka samu daga bari zuwa yanzu tunaninmu idan ka samu ka taimaka ma dan uwanka list development muna neman a wayar ma da mata kai sama aikin noman rani domin baka aikin da baka san komai saman shi ba list development tana ba mu kuɗi domin mu buɗe makarantu a garin kyauta mun kai mutane 350 da mun ka wayar ma da kai da suke da diplom in noman rani. Bayan kwamitin kyauta gari goma ne mun ka kai ma taimakonmu. Madala masu saurari ƙarshen wannan shiri kenan na yau a huta lahiya. ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis ha ba nafisa aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa